وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ‘yan uwa musulmi na wannan gari mai albarka menene kuke ce masa domes kominek ko a sai ce a garin arlet ko a cikin wannan jamhuriya ta nijar wannan kasa mai albarka ine mana sallama ta musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu idan ba mantawa ne ba yau muna sha shida ko sha bakwai ga watan da hijira 1441 wanda ya zo daidai da bakwai ga watan bakwai miladiya ishirin. Allah maɗaukakin sarki ya haɗa mu a wannan waje don wa'azin musulunci ‘yan uwa muna cikin wannan ƙasa ta Nijar a wannan waje a wannan gari amma za mu tashi ka kam gaba ɗayanmu za mu tafi madina ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rayuwar da za mu yi a cikin wannan mintuna da zan kasance tare da ku rayuwa ce a madina tare da fiyayyen halitta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam na san ko ba a faɗa ba dukkan mumini dukkan musulmi zai so a ce gashi yana rayuwa tare da annabi sallallahu alaihi wasallam akwai waɗanda sun rayu da manzan Allah jiki da jiki sun zauna tare da shi sun fita tare da shi sun ci abinci tare da shi sun rayu tare da shi har lokacin da wa'adi ya yi manzan Allah ya amsa kiran Ubangiji Allah maɗaukakin sarki suna tare da shi akwai kuma irin mu. waɗanda muka zo daga baya za mu rayu tare da manzon Allah ta hanyar karanta sira da tarihi da rayuwa ta annabi sallallahu alaihi wasallam mu kuma a wannan lokaci ne za mu zama muna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ku yan uwa masu girma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zaɓi ne da Allah ya zaɓo shi a cikin mutane kamar yadda hadisi ya inganta a cikin sahihi muslim daga wasila ibn al-asqa yace manzon Allah yana cewa Allah ya zaɓi kinana daga cikin ƴaƴan annabi Isma'il ya zaɓi Quraishu daga cikin kinana sannan ya zaɓi bani hashim daga cikin ƙuraishawa sannan maza Allah ce ni kuma Allah ya zaɓe ni daga cikin bani hashim don haka manzan Allah zaƙowa aka yi sai da Allah ya duba ya taci game da abdullahi ɗan mas'ud yake faɗa inna Allah nazara ila qulubil ibadi Allah ya kalli zukatin bayi fara'a qalba muhammadin sallallahu alaihi wa sallam sai ya ga zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ta bi kowace zuciya kyau ta bi kowace zuciya tsarki sai ya zaɓe shi ya aiko shi da wannan sako da haka manzon Allah zaɓaɓɓe ne zaɓen shi Allah ya yi ya fifita shi ya ɗaukaka shi ya darajanta shi a cikin annabawa da manzanni babu kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah maɗaukakin sarki ya kawata halittar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah kyakkyawa ne ɗaya daga cikin sahabbai bara ibn malik ko wani daga cikin sahabbai yana cewa wata ya fito ranar da ya cika ce sai in kalli wata in kalli annabi sallallahu alaihi wasallam in kalli wata in kalli annabi sallallahu alaihi wasallam yace sai na ga manzon Allah ya fi wata din kyau sallallahu alaihi wasallam in ka duba cikin ash na Imamu Tirmidhi ya kare waya da ɗaya daga cikin sabon manzan Allah yake siffata fuskan manzan Allah wajen haske da ƙyalli kamar takobi ce take walƙiya gabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam gabobi ne masu kyau Anas dan Malik igita ban taɓa shafar wani abu mai laushi ba almiski ko karan almiski ko wani abu ko alharin wanda ya kai laushi da taushin hannun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam don haka manzan Allah kyakkyawa ne sannan kuma Allah ya girmama manzan Allah da halaye da ɗabi'u da ta'adu wanda dukkan wani ɗan adam in ya ji sai ya ƙaunaci manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce wa innaka la ala khuluqin azim haƙiƙa kai ya rasulallah kana kan ta'adu da halaye masu girma waɗannan halaye waɗannan ɗabi'u na annabi sallallahu alaihi wasallama su ne nake so yau mu ɗauki kaɗan daga cikin mu rayu da su Dan ya zama muna rayuwa tare da masoyinmu abin ƙaunanmu manzanmu manzan rahama sallallahu alaihi wasallam don mai koyi da shi domin Allah ya gaya mana a cikin alkur'ani cewa muna da kyakkyawan koyi ga annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya aiko manzon Allah dan ya karantar da mu ya ilmantar da mu mai koyi da shi to da haka yana da kyau mu karanta halayen shi da ɗabi'un shi saboda mu kwaikwaya tashabbahu in lam takunu mislahum fa inna tashabbuha bil kirami ribahu ka kamanta in baka zama kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba kamanta ka yi ƙoƙari ka yi iyayenka domin ta nan ne za ka zama nagartacce ta nan ne za ka zama kyakkyawa ta nan ne za ka sama son kowa ƙin wanda ya rasa to amma ya za a yi ka kwaikwaya sai ka san waye manzan Allah sai ka san yaya halayensu suke shi malamai suka yi rubuce-rubuce dangane da halaye da ɗabi'u na annabi sallallahu alaihi wasallam babu wani abu da ya shafi rayuwar manzon Allah ba sai da malamai suka yi bayani tun daga abin da ya shafi halitta har abin da ya shafi halaye na halitta har yaya manzan Allah yake bacci yaya manzan Allah yake murmushi in abu ya faru yaya manzan Allah yake idan ya yi fushi me yake sa manzan Allah ya fushi yaya manzan Allah yake tare yake rayuwa da iyalan shi yaya yake rayuwa da ƴaƴan da ya haifa idan wani abu ya same su ya manzan Allah yake yi yaya manzan Allah yake rayuwa da sahabban shi yaya manzan Allah yake dangane da al'ummarsa babu wani abu da ya shafi manzan Allah sallallahu alaihi sallama ba sai sai da aka rubuta aka dawwana aka taskace aka tsare saboda al'umma ta sani ta koyi da shi ya ku yan uwana babu wani mutum a wannan al'umma a wannan rayuwa da aka bi rayuwar shi daki-daki sala-sala sanda-sanda kurɗa-kurɗa aka fito da komai irin annabi sallallahu alaihi wasallam don haka ku taso mu tafi mu je inda manzon Allah yake mu je yaya yake rayuwa mu ji kaɗan daga cikin halayen shi mu ji kaɗan daga cikin ɗabi'unsa domin mu koyi mu rabauta mu zama a nan duniya mun yi kyakkyawar rayuwa kuma a lahira mu je kuma mu haɗu da annabi sallallahu alaihi wasallam na wasu wa na wasu shuhada'i wa salihin wa hasuna ula'ika rafika daga cikin halayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai gaskiya manzon Allah mutum ne mai gaskiya baya karya sallallahu alaihi wasallam yana faɗin gaskiya yana aikata gaskiya shi ya sa a rayuwar da ya yi tare da mutanen shi gabanin a aiko shi haka ya yi rayuwa mai kyau wannan yana cikin hikimar da aka haifi manzan Allah a garin makka ya tashi a garin makka ya yi rayuwa da mutanen makka domin wannan gaskiyar da amanar da kyawawan halayen su bayyana saboda gaba in ya zo ba wanda zai suke shi akan wannan lamari tunan haka manzan Allah mutum ne mai gaskiya gaskiya a bangare biyu gaskiya a magana ko gaskiya a aiki kai ma kai dan uwa ka zama mai gaskiya kada ka zama mai ƙarya ƙarya siba ce ta munafukai kamar yadda ya inganta cikin hadisi Maza Allah sallallahu alaihi wa sallama ya gaya mana daga cikin alamomin munafiki idza haddasa kazab idan ya zance yayi karya. to maza Allah gaskiya yake kuma yana koyar da gaskiya shi yasa ya hana mu yin karya ya umarce mu da gaskiya hatta a tsakanin 'ya'yanmu a wani hadisi duk wanda zai ce wa yaro zo ka karɓa amma ba wani abu zai bashi ba kila yana so ya kama yaron kila yana so ya hana yaron tafiya wani waje kila yana da wata manufa ta daban sai ya yi wa yaron dabara ya ce zo ka karba zo in baka alewa zo in baka madara zo in baka kaza sai yaron ya zo ya ga babu wannan abu maza Allah ce duk wanda ya haka yayi ƙarya ma'ana ka zama mai gaskiya hatta tare da mutumin da yake karami hatta da yaro da yake karami to haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake gaskiya tana kai mutum zuwa ga aljanna kamar yadda manzon Allah ya faɗa wa inna Sidiqa yahdi ila albir wa inna albirra yahdi ila aljanna wa la yazalu ar-rajulu yasduqu wa yataharra as Sidiqa hatta yuktaba inda Allah siddiqa manzon Allah ya gaskiya tana shiryawa zuwa ga aikata ayyukan da'a da biyayya da haka mutum ba zai gushe ba yana gaskiya yana kirga dan gaskiya har sai an rubuta ta mai gaskiya a wajen Allah mu zama masu gaskiya mazan mu da matan mu mu zama masu gaskiya yaran mu da manyan mu mu zama masu gaskiya shugabannin mu da mu mabiya kada mutum ya zama mai karya faɗi gaskiya komai tanka ja maka kabiya in za ka faɗi faɗi gaskiya ko me ta ka ja maka kabiya to maza Allah mutum ne mai gaskiya wannan ɗabi'a ce hali ne mai girma na annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin halayen annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya tabbata malamai suka yi bayani na irin kyawawan halaye da ɗabi'un manzan Allah akwai amana akwai amana manzon Allah baya ha'inci baya cin amana ya hana cin amana yana bada amana tun daga amanar da ke tsakanin shi da Ubangiji domin akwai amana tsakanin Allah da bayi amana ne mu bauta wa Allah amana ne mu kaɗai ta Allah amana ne mu bi Allah mu bauta wa Allah shi kaɗai mu yi manzan Allah biyayya shi kaɗai amana ne mu kiyaye sallah amana ne mu kiyaye azumi amana ne mai hajji yadda manzon Allah yayi yace khudhu anni manasikakum ku koyi aikin hajji a gurin a guri na yadda nake yi la'alli la alqakum ba'da ami hadha yace wala Allah daga wannan shekara ba za ku ƙara gani na ba dan haka ku zo ku yi aikin hajji yadda nake yi to amana ne mu kiyaye wannan aikin haji amana ne mu bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sau da kafa idan amana ta zama tsakaninmu da 'yan uwanmu kuɗi aka ba mu ajiya ko kaya ko tubabi to ɗabi'a ce ta amana mu kiyaye har mu kai wannan amana ga masu ita inna allaha ya amurukum an tu'addu al-amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl Allah yana umarta ku ku kai amana zuwa ga ma'abutanta wannan ya hada hadda shuwagabanni. yayin da ka zo kai shugaba waɗannan mutane talakawa da suke zaune a ƙasarka amana ne a kanka ka kiyaye musu amana to manzan Allah mutum ne amin a kowane janibi a kowane ɓangare saboda amanarsa tun gabanin a aiko shi mutanen makka suke kiran shi al'amin mai amana sukan kame ajiya saboda sun gamsu da amana ta manzan Allah to wannan amana sai mun kiyaye ta kamar yadda manzon Allah ya kiyaye kada ka ha'inci wanda ya ha'ince ka haka manzon Allah ya ce wala taqum man khanak kada ka ha'inci wanda ya ha'ince ka domin ha'inci sifa ce mummuna amana sifa ce kyakkyawa to mu zama masu amana mu kiyaye amanar matanmu da Allah ya bamu ka yi aure wannan matar amana ce a kanka ka ciyar da ita ka tubatar da ita ka kiyaye mata mutuncinta da darajarta da lafiyarta amana ne in ka zage ta ba da haƙƙi ba in ka dake ta ba da haƙƙi ba in ka hana mata abinci ba da haƙƙi ba in ka ƙi kula da lafiyarta da gangan sai Allah ya tsayar da kai ya tambaye ka kan wannan amana ‘ya'ya da Allah ya ba mu amana ne ka kiyaye wannan amana ka yi musu tarbiyya iya iyawarka nuna musu hanya ta gaskiya nuna musu hanyar tsoron Allah nuna musu abin da ya shafi sallah manzo Allah ce ku umarci ƴaƴanku da sallah suna yin shekaru bakwai wadribuhum alaiha li ashrin ku da su idan sun kai shekara goma in ba su sallah ba sai ka rike wannan amana iyayenka da suka haife ka amana ne ka girmama su ka kiyaye haƙoƙinsu maƙotanka amana ne abokan zamanka a kasuwa amana ne dukkan wani abin da ya shafi rayuwarka akwai amana a ciki sai ka kiyaye wannan amana shi sa Allah ce inna aradna al-amanata 'ala as-samawati والأرض والجبال فأبين أن minha wa منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما jahula. Allah ya ce mun bijirar da wannan amana da girmanta da fadinta ga duwatsu da sammai da kasai sama nan mai girma da kasan nan mai girma da duwatsun nan masu girma Allah ya ce ga amana fa abaina an yahmilnaha suka ce ba za mu iya bai Allah wa ashfaqna minha suka ji tsoron amana wa hamalaha al-insan dan adam yazo ya dauka innahu kana zaluman jahula dan adam mai yawan zalunci ne mai yawan wauta ne da haka abin da ake so ka fita daga waɗannan sibobi na zalunci ka fita daga wannan sibobi na wauta ka kiyaye wannan amana don haka sai mun kiyaye amana manzon Allah amin ne yana da amana shi yasa har manzon Allah ya gaba rayuwarsa ba wanda ya taɓa tuhumtar manzon Allah da wani abin da ya shafi na rashin amana daga cikin kyawawan halaye na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akwai kyakkyawan mu'amala da iya karantarwa da ilmantarwa da koyarwa manzan Allah ya iya mu'amala ya iya karantarwa ya iya koyarwa shi sa Allah ya zaɓe ya girmama shi da wannan ɗabi'a ya aiko shi kuma haka manzan Allah yi imam muslim ya rawaito hadisi daga muawiya ibn abil hakam as-sulami yace zo ana yin sallah da ya shiga cikin masallaci sai yayi magana saboda bai san an hana magana ba farkon lamari ana yin magana a sallah ana yin magana a sallah in ka zo masallaci kafin ka bara sai ka ce wa dan uwanka na sahu kai raka'a nawa ku kai yace ai mun yi ɗaya ko biyu ka tambaye shi ya gaya maka ka yi ka zo ka cin masa haka ake yin magana a sallah sai Allah ya hana yace hafizu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin ku kiyaye salloli da sallah mai kima da daraja ita ce sallar la'asar a bisa magana mafi inganci sai Allah ce wa qumu lillahi ku tsaya ga Allah qanitina kuna masu kankan da kai kuna masu yin shiru wannan sahabi ce ya shigo masallaci bai sani ba sai yayi magana a wata riwayar ana sallah ne sai wani ya atishawa atishawa wani daga cikin sahabbai sai wannan sahabi ya kalle ce yarhamukallah yace da nayi magana sai na fahimci sahabbai na kallo na yace da naga suna kallo na sai shi bai san me yasa ba sai yace wa suqula ummiya ma lakum na ilai sai ya kare yin magana Ya ce na shiga uku na wayo me ya faru me ya sa kuke kallo na haka kunga ya kara wata magana sai suka dinga dokan cinyoyinsu dan yin shiru sai yin shiru da yin shiru manzan Allah ne bai ke limanci duk wannan abin da ya faru manzan Allah ne liman su sahabbai na bayan manzan Allah kuma ya tabbata hadisi manzan Allah yana gani ta bayan shi idan ana sallah manzo Allah yana ganin sahabbai ta baya ba tare da ya waiwaya ko ya juya ba don haka da gama sallah sai kowa ya jira ya ga mai manzon Allah yi mai manzon Allah zai yi wannan sai ce wallahi ma kaharani wala darabani wala shatamani yace wallahi manzon Allah bai mun tsawa ba bai zage ni ba bai doke ni ba bai fulge ni ba yace da manzan Allah ya jiro kuran abin da yace min yace wannan sallah baya dacewa ai maganganun mutane a cikin ta abinda ake a sallah tasbihi da zikiri da ambatan Allah yace ban taba ganin malami irin manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallam da ya ga manzan Allah ya mai wannan mu'amala sai ya gyara zama sai ce ya rasulallah ina da baiwa amma ta tafi kiwo da dabbobi na da ta dawo sai na ga cewa babu guda ɗaya kura ko kyarkeci ta kama wannan dabba ta cinye jin haushin wannan abu ya sa na take ta a fuska na mare ta to amma yanzu ina so in kankare wannan laifin nawa ina so in yanta ta sai maza Allah ce je ka kawo ta da ta zo sai maza Allah ce aina Allah ina Allah yake sai ta ce fi sama Allah ya daidaita a sama daidaito da ya dace da shi manzo Allah ce man ana ni waye ta ce anta rasulullah kai manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam sai manzo Allah ya kalli wannan Ya ce i'tiqa eh, fa innaha mu'mina in ta ta wannan mu'mina ce daga nan sahabin ya ƙara wata tambaya yace ya rasulullah akwai wasu daga cikin mu suna zuwa gurin masu duba masu rubutu masu yin khatti a tara yaki a rubutu a faɗa abin da zai faru gaba me hukuncin wannan sai manzo Allah ce wani annabi da daga cikin annabawa da suka wuce yana irin wannan zanen to duk wanda yayi zane ya dace da na wancan annabi shine yake gane abin da zai faru malamai suka ce a nan sai ya za a yi ka san zanen ka ya dace da na wancan annabin da haka an yi at-ta'liqu bil mustahil an rataye abinda abinda ba zai ba abinda ake nunawa yanzu baya halatta a yi wannan mahallu shahid yadda manzan Allah ya yi wa wannan sahabi mu'amala kyakkyawan mu'amala babu duka babu zagi babu cin mutunci babu mummunan magana sai karantarwa da ilmantarwa da faɗin abin da yake daidai saboda kyakkyawan mu'amala ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wani sahabi mai daraja yana cikin sahabban da manzan Allah yake raha da su yake musu wasa manzan Allah yana yin raha amma baya faɗa ƙarya raha shine ka faɗi wata kalma da za ta ba mutum farin ciki wadda ƙila ma ya fahimce ta ba yadda kake nufi ba amma ta sanya yi farin ciki ko ma'ana kaɗan tsokane shi kaɗan to manzo Allah yana yin raha amma baya faɗa sai gaskiya da haka wani sahabi yana ba manzon Allah dariya yana ba manzon Allah farin ciki wata rana sai manzon Allah ya yi same shi a kasuwa sai ya zagayo ta bayan wannan sahabi wannan hadisi yana cikin sunan na Tirmidhi cikin Ash-Shama'il sai ya rufe wannan sahabi ido ta baya sai manzon Allah yake cewa zai sai wannan bawa waye zai sai wannan bawan in sayar da shi sai wannan mutum ya gane manzon Allah ne sai ce ya rasulullah ai ko sayar da ni za yi ba zan yi kuɗin kirki ba nawa nake sai manzon Allah ya ce haka ne kake faɗa amma a gurin Allah kai mai daraja ne mai kima ma'ana in baka yi kuɗin kirki ba a duniya to a gurin Allah mai kima ne manzon Allah ya kira shi da bawa yana nufin bawan Allah kalmar bawan anan manzo Allah nufin bawan Allah kamar yadda ya ce wata tsohuwa mai shekaru ya ce mata ai tsofaffi ba za su shiga aljanna ba sai hankalin ta ya tashi ita tsohuwa ce an ce tsofaffi ba za su shiga aljanna ba ta shiga damuwa tana kuka manzo Allah ce dakata ba ana nufin ba za su shiga aljanna kwata kwata ba ana nufin da wannan ba ta tsufa ba za su shiga aljanna akan haka ba duk wanda ta mutu tana tsohuwa ko ya mutu yana tsoho kafin ya shiga aljanna sai an dawo da shi matashi ko an dawo da ita matashiya inna an na hunna in sha'a Allah ya ce mun kirkire su matan aljanna mun sauya halittar su mun halice su muka mai da su ƴan mata kyawawa da haka ba wai a yadda suke haka za su shiga aljanna ba saboda aljanna gina ne na ni'ima da jin daɗi idan tsoho ya shiga aljanna yana tsoho ai bai more ba domin ai da ka tsufa a nan duniya za ka komai ka rage in zaƙi ne baka ci yadda ya kamata in ma ba a hana ka ba in gishiri ne in ba hana kama ba za ka sa yadda ya kamata ba ka tashi da kyar ka kwanta da kyar kai komai da kyar to in haka za ka shiga aljanna ai ba jin daɗi za a maida ka matashi ka karfa kuma a bisa halitta irin ta asalin babanmu annabi adam dan mu more mu ji daɗi a cikin aljanna babu tsufa babu gajiya babu wahala sannan 'yan aljanna za su zama ba ma magana bacci a cikin aljanna domin wahala ce take kawo a yi bacci to duk wannan wahala babu ita a cikin aljanna 'yan aljanna suna ci gashi za su ci abu mai daɗi lahun fi hama ya sha'una duk abin da suke so akwai a cikin aljanna Allah ce wa ladaina mazid muna da ƙari to don haka sai manzon Allah ya nuna mata ga abin da yake nufi to haka manzon Allah yake mu'amala da mutane ya inganta a cikin hadisi sahihul bukhari saboda saukin kai da mu'amala ta manzon Allah idan wata tana da bukata cikin bayi ko cikin mata sai ta zo ya rasulallahi ina da bukata ina son inganka, ganka Allah ce ina kike so mu je ki ganni sai ta ce mu je guri kaza sai a ja gefe manzo Allah ya saurari bukatar ta ya biya mata abin da ta zo da shi ya sallame ta yi mata abin da take so saboda saukin kai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka kada wani ya zo dan kamar kana da kuɗi ko dan kamar kana da ilimi ko dan kamar kana da mulki ka wulakanta mutane ba a wulakanta mutane yi wa mutane kyakkyawan mu'amala waɗannan mutanen su ne in suka ba da shaida idan ka mutu Allah maɗaukakin sarki zai karɓi wannan shaida ɗin dama mutum ɗayan biyu ne wanda ya mutu maza Allah ce ko dai wanda ya huta ko wanda aka huta da shi duk wanda ya mutu a duniyar nan ɗayan biyu ne ko wanda ya huta ma'ana mutum nagari mai addini mai tsoron Allah to da zarar ya mutu ya huta ko kuma wanda aka huta da shi ya damu mutane ya addabi mutane kowa dama Allah Allah yake mutu da haka ana cewa ya mutu kowa zai ji daɗi to kai kokari ka zama in ka mutu mutane suna yin kuka kamar ran da aka haife ka mutane na dariya kai kana yin kuka waladatka ummuka baqiyan masruha mahaifiyarka ta haife ka kana kuka kana ihu والناس ضاحكون ne ka من حولك ضاحكون مسرورا mutane suna gebe suna barin ciki alhamdulillah ai ta sauka lafiya me aka samu namiji ne ko mace Allah ya raya to a ga yawanci a gayawa ne a buga waya ana barin ciki to kai kuma ran da zaka mutu a samu canji kai ya zama kana barin ciki su kuma suna kuka suna kukawa ne ya tafi suna kuka alkhairi ya tafi suna kuka jin kai ya tafi suna kuka kyauta ta tafi suna kuka rahma ta tafi suna kuka ilimi ya tafi suna kuka adalci ya tafi haka ake so a wannan rana to manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana da kyakkyawan mu'amala da mutane idan ka duba sira da hadisai zaka ga da dama saboda kyakkyawan mu'amala da manzon Allah yake yi wa mutane babu girman kai a tare da manzon Allah da za a je yakin badar a lokacin babu yawan dawakai babu yawan ababen hawa sai aka zama masu ababen hawan kaɗan ne sai ya zama manzan Allah bai ce a duba raƙumin da ya fi kowanne kyau da ƙiba da daɗi a bani in hauni kaɗai ba sai manzan Allah ce ni ma raƙumi na mu uku zamu dinga hawa idan manzan Allah ya hau sai a jara ga ragamar rakume in aka yi tafiya mai dan nisa sai manzan Allah ya sauka sai a ce sai jina Ali ya hau sai a jashi manzan Allah ya tafi a kasa idan aka yi can gaba sai sai jina Ali ya sauka sai Marsad ibn Abi Marsad al-Ghanawi sai ya hau sai kuma a ja ai tafiya su uku suke hawar raƙumin saboda kyawawan mu'amala ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama masu sifata manzan Allah suka ce in ka zo inda manzan Allah yake zo na majalisa inda manzan Allah yake zo na da sahabbai ba ka iya gane waye manzan Allah saboda me baya bambanta da su baya bambanta da su yana ma'ana tawazu yana kankan da kai sallallahu alaihi wa sallam daga cikin kyawawan halayen manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama akwai tausayi tausayi ka yi tausayin ɗan adam ka ji tausayin dabba manzo Allah yana da jin kai yana da rahma yana da tausayi ɗaya daga cikin 'ya'yan shi ta aiko ta ce ga ɗana ko ɗata za ta mutu ta ce manzan Allah ka zo ga ‘yata ko ɗana yana gargaran mutuwa maza Allah yana zuwa ya tsaya gaban wannan jariri ko wannan ɗa sai maza Allah ya gan shi rai yana ƙoƙarin fita sai mazan Allah ya zubar da hawaye sai manzo Allah ya zubar da hawaye wani ce wa anta ya rasulullah kai da kanka ya manzon Allah kana yin hawaye sai ce innaha rahma wannan jin kai ne man la yarham la yurham duk wanda baya jin kai Allah ba zai jin kan shi ba da haka manzon Allah yana da jin kai da tausayi sallallahu alaihi wa wa alihi wa sallam jin kan manzon Allah bai tsaya akan mutane ba har dabba har Allah yana jin kanta wata rana manzo Allah ya shiga wani lambu ya shiga wani gona sai ga wani raƙumi sai raƙumin yana ganin manzan Allah sai ya taho wajen shi Allah ya kimsa masa cewa wannan manzan Allah ne da ya zo sai ya kara kunne ya kara bakin shi wajen manzan Allah ya yi manzan Allah magana saboda mujiza manzan Allah ya ji magana sai manzan Allah ya ce waye mai wannan raƙumin ya ce ni ne ya rasulallah manzo Allah ce ka ji tsoron Allah a kan shi ya kawo ƙararsa kana wahal shi kana gajiyar da shi manzo Allah ce waɗannan dabbobi amana ne ku hauku cikin kwanciyar hankali da lafiya ku kyale cikin kwanciyar hankali da lafiya dan haka anan ya waje ƴan uwan musu su sani ka ji an ce jaki ka ɗauka baya ji yana jin duka yana jin zafi ka yi mu'amala da shi yadda ya kamata ka tausaya masa ka yi jin kai kada ka dora mai abin da ba zai iya ba kada ka dora mai abin da ba zai iya dora mai abin da zai iya ciyar da shi shayar da shi tausaya masa hakanan masu mu'amala da raƙuma da awaki da tumaki da dukkan dabbobi hatta dabbar da zaka yanka ana so ka yanka ta cikin jin kai da rahma inna allaha kataba al-ihsana ala kulli shay komai Allah ya ce a kyautata komai Allah ya rubuta kyautatawa akai manzo Allah ce fa iza qataltum idan za ku yi kisa fa ahsinul qitla ku kyautata kisa ɗin. ta yaya hidda a ahadukum shafaratahu shafarata ku ya wasa wukar shi in za ka yanka dabba kar ka ɗauko wuka mara kaifi kana dirzawa kana dirzawa ita ba ta yanka dabba ba kuma kai baka daina ba sai zama kamar kana shaƙe ta ne sawuka mai kaifi wanda cikin lokaci kankani za ka gama shi yasa manzo Allah ce wal yuhidda ahadukum shafarata kar ka zo zaka yanka dabba kana yankawa gaban yar uwarta ba tausayi ba jin kai anan an yi tafiya manzon Allah ya ga wata dabba wata wani tsuntsu ya zo gaban sahabbai da manzan Allah yana ta kai kawo yana fuffuka sai manzon Allah ya bayanci lalle wannan a kona abu yace kai jama'a waye ya kwaso wannan tsuntsu yayan shi sai wani ce ni ne ya rasulullah manzon Allah ce me mata da yayanta saboda babu tausayi a ciki to don haka manzan Allah yana da jin kai yana da rahma yana jin kan dabbobi yana jin kan mutane yana zaune wata rana ya zo ɗaya daga cikin jikokinsa ko alhassan ko alhussein kamar yadda bukhari ya rawaito cikin al'adabul mufrad sai manzan Allah ya ɗauke shi ya sumbace shi akwai wani mutumin ƙauye ana kiran shi al'aqra ibn habis sai ce tab ni ko kaga ƴaƴana goma ban taɓa sumbanta ko ɗaya ba sai manzan Allah ya ce man la yarham la yurham ai duk wanda baya tausayi shi ma Allah ba zai tausayin shi ba lokacin da dan manzon Allah Ibrahim ya bar duniya sai ga manzon Allah yana hawaye yana zubar da hawaye wani ce ya da kanka ya ya rasulullah manzon Allah ya ce eh alqalbu yahzan zuciya tana bakin ciki wal ainu tadma idanu yana hawaye wala wala naqulu illa ma yurji rabb amma ba za mu faɗi wani abu sai abin da Allah yake so wa inna bi firaqika ya ibrahim la mahzunun hakika muna bakin cikin rabuwa da kai ya ibrahim muna cikin damuwa wannan rahma kenan ta annabi sallallahu alaihi wasallam har alkiyama manzon Allah yana jin kan wannan al'umma yayi kuka manzon Allah yayi kuka yayi kuka ce ya ubangiji ummati Allah ce roki me kake so a baka yace abinda nake so ummati ya rasu ya ya Allah ummati ya rab al'ummata Allah yace ka kwantar da hankalinka za mu yarda da kai sai mun yi abin da za ka yarda dangane da wannan al'umma shi yasa ya inganta hadisi manzo Allah ya wa sahabbai in an je lahira duk da mutanen annabawa mutanen annabi no annabi Musa annabi shua'i annabi Saleh annabawa dukkan su da duk al'ummun da suka gabata manzo Allah ya wannan al'umma ita ce kaso daya bisa bisa uku na yan aljanna ma'ana duk wanda za su shiga aljanna cikin al'umman da suka gabata wannan al'umma ita ce kaso ɗaya cikin uku sai zabe suka ce Allahu akbar sai manzo Allah ce bal ba ma kaso ɗaya bisa uku ba wannan al'umma ta manzon Allah a cikin aljanna su ne rabin yan aljanna gaba ɗaya manzo Allah ce mu ne muka zo daga ƙarshe nahnu al-akhiruna sabiqun amma kuma a lahira mu ne a gaba su aljanna ba wanda zai bada shiga sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan duk yana nuna mana jin kai da tausayi na manzon Allah amma sai ga mutum yana zaune da mace yana mata mu'amala yadda ko bai wasa ce wa wannan mu'amala ya na. ba wani abin da zai fito a bakin shi sai zagi ba za ta kame abinci bai ce Allah ya miki albarka ba za ta kai mai ruwan wanka bai ce na gode ba za ta yi mai wani abu ya ce kullum faɗa ne kullum zargi ne kullum wani ma duka wannan ba haka manzon Allah yake ba manzon Allah duk da yayi izini duk da alqur'ani ya nuna namiji zai iya dukan mace amma manzon Allah yace ce masu dukan mata ba su ne zababbu ba manzon Allah baya dukan mata na Aisha ce bai taba dukan matan shi ba bai taba sa hannun shi ya dake wani ba sallallahu alaihi wa sallam to ka zama mai rahma mai jin kai wani in yana zaune a gida ba dama yara su motsa da ya dawo shi ke na gidan ya zama jahannama yana shigowa gida alhaji ya shigo ba wani kyakkyawan motsi ba hira ba magana ba tari ba wanda zai sake a gidan saboda alhaji yana nan ya zama ɗan ƙaramin fir'auna a cikin gida ba daidai ba ne in ka shigo gida yaran ka su ji daɗi kar ka zama irin mutumin da ya yi tafiya ya yi tafiya baya nan bayan ya dawo sai irin yaro da surutu ya ce baba wallahi da baka nan daɗi muka ji sai uwar ta yi ɗan mai ishara cewa wannan magana ba daidai ba ne sai uba ya ce to yanzu na daba sai ce sai muka ƙara jin daɗi ya faɗa amma dai ba don komai ba saboda an mai ishara cewa an mai nuni wannan magana ba daidai ba ne shi kuma jira yake ji mai zai faɗa a wayi gari in baka nan iyalanka ka, ina wane yake fikewarka kame da sabai suka yi kewar manzan Allah sai gina abubakar da umar sun je gidan Umar hane kame da hadisin yake cikin bukhari suka yi ta kuka me yasa kuke kuka suka ce mun manzan Allah sallallahu alaihi wasallama nan muke zuwa gidan tare da shi amma ya zama in ta tafi za a yi ta murna saboda rashin tausayi ba daidai ba ne. wani malami a makaranta shi kuma aike shi duka ya sayyadi kenan sai in yaro ya latti a ce jika ya sayyadi ma bulala shi yana ganin an girmama shi nan kwa bai san an bakanta shi ba a gurin ɗalibai idan yaro ya laifi ce ya yake mai bulala haba mu zama masu rahama akwai abin da yaro zai yi sai ka tsorata shi ka ɗauko bulala ba dukan za ka yi ba ya gama tsorata ya ce in ka ƙara sai na zane ka duka shine mataki na ƙarshe a babin tarbiyya ba shine na farko ba to manzan Allah mai rahma ne mai jin kai rahman manzan Allah tana da yawa jin kan manzan Allah yana da yawa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga cikin kyawawan halaye na annabi sallallahu alaihi wa sallam akwai alkaramu wal judu karamci da kyauta da bayarwa ba za ka samu kamar manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallam a cikin sahabbai akwai irin na abubakar da suke ɗaukan dukiyarsu gaba ɗaya su bayar amma duk da haka ba su kai yadda manzan Allah yake yi ba shi yasa za ka ja hadisi an zo gida an zo gidan manzan Allah an tambaye abinci manzan an ce babu ba wai dan manzan Allah Allah ya jarabce shi da talauci ba a'a saboda manzan Allah bayarwa yake yu'ti ata'a a la yakhsha faqr yana kyauta kyauta irin wanda baya tsoron talauci ba irin tawo da taka ba in zan bayar sai na duba nawa zan rage nawa zan bayar sai na rage canji can na ƙarshe shi zan ɗauko in bayar a'a manzan Allah ya tashi bayarwa yake wani sahabi yana cewa manzan Allah ya bani kyautar dabbobi ya ƙara min ɗari ya ƙara min ɗari ya ƙara min ɗari ya ce da ba wanda nake ƙi a duniya kamar shi amma yanzu ba wanda nake so kamar shi sallallahu alaihi wasallam da haka manzan Allah bayarwa yake lahu kaffun nada ta haƙi sahaba mata hamad manzan Allah yana da hannu na baiwa na kyauta kai ka ce girgije idan manzan Allah ya motsa yana yin kyauta wa ayul huda bil amri wan nahyi uhkimat manzo Allah yana da ayoyi na shiriya na bayanan addini idza uddidat li rusulin ayun taqaddamat fa ayu rasulillahi azla wa adwa idan ana bayanin ayoyi da mu'jizozi na manzanni to ta manzan Allah tana gaba da kowa da haka manzon Allah bayarwa yake Abdullahi dan Abbas kamar yadda ya inganta cikin Bukhari yana cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ajwadan nas manzon Allah ya fi kowa kyauta sai ce wa kana ajwadu ma yakunu fi ramadan lokacin da ya fi kowane lokaci kyauta idan watan ramadan ya kama yace fala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ajwadu min ar-rihil mursala manzo Allah ya bi iskar ke kadawa kyauta haka yake bayarwa kowa ba shi yake sallallahu alaihi wa sallam to daga cikin halayen da zamu kwaikwaya na manzon Allah akwai irin wannan karamci akwai irin wannan bayarwa akwai irin wannan kyauta haka manzon Allah ya koyar manzon Allah a wani hadisi yake al-aktharuna humul muqilluna yawm al-qiyama ranar tashin al-qiyama wanda suke masu yawa masu tara dukiya su ne masu kaɗan a ranar alkiyama illa man ƙala haka za wa haka za wa haka za Allah ce sai wanda ya bayar sai wanda ya ciyar sai wanda ya bayar idan ba haka ba mutum ya tara dukiya a nan duniya ya tara ya tumbatsa amma an je lahira sai zan bai da komai saboda ya tara ne bai ci ba ya tara ne bai bayar ba ya tara ne bai yi aikin Allah ba wata kissa tana ba ni mamaki tana ba da bankayi akwai darasi a cikinta wani mutum ne ya kai ziyara gurin abokinsa gurin wani dan uwan shi sai ce wani kaga yadda Allah ya min arziki zo in nuna maka aka fito kaga nan gidana ne kaga nan gurina ne kaga nan mota ta ce kaga can kayana ne ina rosa can yayi ta nuna masa dukiya barkatai banda tarin kuɗi da yake da shi a banki sai da aka dawo aka zauna sai ce kaga abin da na mallaka ko sai ce ai wannan duk ba naka bane baka mallaki komai ba ce duk wannan abin da nuna ba ce baka mallaki komai ba ce domin wannan kana mutuwa na magada ne Abin da yake naka abin da ka ajiye ranar alkiyama amwaluna li zawil mirasi najma'uha wa duruna li kharabi dahri nabniha dukiyoyinmu da muke tara magada muke tara idan yau kana da dukiya a banki ka ajiye kana da fili ka sai filaye da gonaki da gidaje da motoci da kaza duk waɗannan abubuwa in baka yi aikin Allah ba ba naka bane da zarar ka mutu yaya za su taso mata za su taso in wanda wani dan uwa ma zai motsu kowa ya ce rabo na nake so a bani haƙina kai ka gama ka tafi menene naka abin da ka bayar dan Allah masallaci ka gina wannan kai zai amfana makaranta ka gina kai za ta amfana marayu ka ciyar kai zai amfana wannan abin da ka bayar saboda Allah shine naka duk abin da ka tara wanda ka ci ya lalace wanda ka sanya ya lalace menene kake da shi shine abin da ka bayar saboda Allah idan ka je ranar tashin alkiyama shine zai amfane ka amma abin da ka bari na magada ne in sun ga dama sai abin da zai amfane ka in kuma ka hadu da waɗanda ba su da kirki ba san kima da daraja ba tarbiyya shikenan su watsar da dukiyoyin mun ga masu kuɗin da suka gina masallaci amma bayan mutuwarsu 'ya'yan suka sai da masallacin mun ga masu kuɗi da suka gina makarantu bayan mutuwar ƴaƴan suka ruguza makarantar me za ka yi ka yi abin da za ka turke shi yasa in wakafi ka yi na makaranta ko na masallaci ko na wani aikin Allah ba yadda shi hannun da ba zai karɓu ba kar ka bar shi ka ce ka gina masallaci shikenan samu wasu jama'a masu ƙarfi Ƙarfin iko da hali ka rubuta takarda a sa hannu yara su sa hannu wannan ko na mutu waƙabi ne kada a kuskura a sayar da in ba a game da magada na garba sai a sayar da shi to don haka ɗan adam bai da komai sai abin da ya bayar abin da ya ci wannan lalacewa zai abin da ya sanya wannan lalacewa zai abin da ya bayar shi shine nashi za mu gina gidaje rushewa za su yi za mu gina wannan lalacewa za su jiya ɗaya daga cikin yan uwa da muka zo da shi ke ba da kissar mutumin da ya gina gida ya tara jama'a don a taro a buɗe gidan amma kafin gari ya waye ya mutu jama'ar da suka taru don buɗe gidan su suka kai shi suka binne na ce masa wannan misalai yana nan da yawa Da haka la jara lil mar'i ba'da mauti yaskunuha إلا التي كان قبل الموت يبنيها فإن بناها بخير طاب مسكنه وإن بناها بشر خاب بانيها النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة ترك ما فيها mutum zai ta kuka kan duniya amma abin da ya fi barin abin da ke cikinta mutum bai da wani gida da zai zauna sai wanda ya gina a duniya idan ya gina gida mai kyau madalla in ya gina gida mara kyau to kenan domin a lahira ba aiki hisabi ne munafikai za su yi kuka a lahira za su koka ana tafiya haske ya ɗauke su ga duhu ga shi ga duhu ga tashin hankali alkiyama ta tashi su ce wa muminai unzuruna naqtabis min nurikum ku tsaya mu samu haske me za a ce ilarji uwara akun faltamisu nura ku koma baya ku samu haske yanzu ba haske a nan ce ba tare da ku muke ba ba muna zuwa wa'azi ba ba muna zuwa sallah ba ba muna zuwa kaza ba Su ce eh tare da ku muke walakin na kun fatantum an fusa kun wata rabbastum wata tamtun wa garrat kun amani yau hatta ja a amurullah ce eh amma muna binci kukai ba dan allah kukai ba kun rudu da abin da kuke da shi kun zauna kuna dakon kuna jiran cewa a kaza ya samu ba dan Allah ku kai ba dan haka yau ba ku da komai ba ku da komai to duk abin da za mu yi dan Allah shi yasa yana cikin halaye na Annabi sallallahu alaihi wasallama al-karam wal jud bayarwa da kyauta daga cikin halaye na Annabi sallallahu alaihi wasallam akwai gudun duniya gudun duniya ya dauki duniya a matsayin wata hanya ce ta zuwa lahira duk wanda ya ɗauki duniya ya sanya ta a zuciya to ya wahala ɗauke ta a tafin hannu ɗauke ta hanya ce ta zuwa lahira shi yasa sai jina umar allah ya kara musu yarda kamar yadda ya tabbata a cikin sahihul bukhari ya shiga inda manzon allah yake kwance sai ya gaya shi ne a cike da wata tabarma ta su ta kaba manzo Allah ya kwanta har ma rabin jikin shi ya taba ƙasa ga alamun kaba a jikin shi alamun yashi ya daga ya gaba komai a ɗakin sai dan wani abin da aka rataye wata ƴan gora ko menene sai ya bashe da kuka ya bashe da kuka manzo Allah ce me yasa kake kuka ya Umar ce ya Rasulullah kai ne manzon Allah ka duba inda kake kwance ka duba ɗakin da kake ga kisra can da kaisar da waye sun tara dukiya amma kai ga yadda kake sai manzan Allah ya ce ba haka ba ne ya Umar su a nan duniya shi ne jin daɗinsu da haka ranar tashi alkiyama za a ce a ce kun fil hayatikum kuma duniya kun ji daɗin ku a duniya don haka wannan kada ya ruɗe ka yanzu Allah ce ni da duniya kamar mai tafiya ne ya zo gindin bishiya ya huta ya zama yasa ce kun fi duniya ka annaka gharibun aw abiru sabilin ka zama a duniya kamar bako ne ko hanya za ka wuce to shi yasa manzon Allah yana da gudun duniya sai dai wannan baya hana ka ci mai kyau baya hana ka sha mai kyau baya hana ka hau mai kyau baya hana ka gina mai kyau amma ka sanya a ranka za a tambaye ka ranar tashin alkiyama wata rana imam a tirmizi ya fitar da hadisi cikin ashama'il muhammadiyya wata rana sai ga manzon Allah ya fito lokacin da bai saba fita ba yana fitowa sai ga sai jana abubakar ya fito ya ce maza Allah ya ce ya ce ya rasulallah ina za ka maza Allah ya tambaya abubakar ina za ka sai ce yunwa ce ta fito da ni ya rasulallah a wata riwaya ce na zo ne dai in ga manzan Allah in gaishe shi sai ga sai jana umar maza Allah ya ce me ya fito da kai ya ce yunwa ce ya rasulallah ka duba ba a duk al'umman nan ba kamar su sai manzo Allah ya ce wallahi ni ma ina jin yunwa din sai suka ɗunguma sai suka tafi gidan wani sahabi da ake kira abul haisam ibn tayyihan suna shiga gidan sahabin baya nan matar shi ta taso manzo Allah ya ce ina mijinki ta ce ya tafi ɗebo ruwa saboda ruwan da suke da shi bai da daɗi ya tafi ya ruwa mai daɗi sai ma'ana suka zauna nan da nan sai ga wannan sahabi ya dawo yana dawowa ya ce alhamdulillah yau ya bi ni baki manzon Allah Abubakar da Umar akwai wanda ya fi shi baki na karamci da girma babu nan da nan ya je tattaro da biyu ya haɗo ya kawo manzo Allah yake da ka zaƙo mana ya ce a'a na haɗo na kawo ku zaɓi irin wanda kuke so rutab gashi tamr gashi busur gashi ya ce ku zaɓi wanda kuke so ya rasulullah ya tashi je samu dabba zai yanka manzo Allah ce bi a hankali kaka yanka mai shayarwa ya yanka dabba aka yi abinci suka ci ya kawo ruwa suka sha sai manzo Allah ce to ku dakata summa malatu tus'alunna yawma idhin anin na'im rana alkiyama sai an tambaye ku kan wannan ni'imar dan haka ka hau ka ci ka sha da halal ka tanadi amsa kuma idan haramun ne to akwai matsala amma in halal ne ba hana ba amma ba za a tambaye ka ranar tashin alkiyama ba abinda zai fitar da kai sai gaskiya sai abinda ya zama na halal ne daga cikin halaye na manzon Allah akwai yin kuka saboda tsoron Allah manzon Allah ya zubar da hawaye a hadisi manzan Allah idan yana sallah ko yana karatun Kur'ani, ana jin sautin kukan shi kamar idan tukunya na tafasa ake ji wata rana suna zaune da Abdullahi dan Mas'ud sai manzan Allah ya ce masa ikra ikra alayya yi min karatun alqur'ani yace ya rasulullahi kaifa aqra'u alayka wa alayka unzil ya zan karanta ma alqur'ani alhali qur'anin kai aka saukarwa sai manzo Allah ya ce ina so in ji wani yana karantawa sai Abdullahi dan Mas'ud ya fara karatun Alqur'ani manzo Allah ya shiru yana ji ya dauki suratul nisa yana yi yana yi yana yi sai dai zo inda Allah yake cewa fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala ha'ula'i shahida yawma idhin yawaddu allazina kafaru law tusawwa bihim al-ard wa la yaktumuna Allah haditha yana karanta wannan guri sai manzo Allah ya ce hasbuka hasbuka hasbuk ya isa yace sai naga manzo Allah na zubar da hawaye yana kuka saboda tsoron Allah kuka saboda tsoron Allah siba ce ta bayan Allah mu'minai innamal mu'minuna allazina idza zukirallahu Allah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun amma ga mutum ana karanta alqur'ani ana wa'azi babu tsoron Allah a cikin shi zuciyata daga ta kekeshe wannan ya zama abin tausayi yana cikin halaye da ɗabi'u na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama akwai haƙuri manzon Allah bawan Allah ne mai haƙuri shi yasa Allah ya haɗa masa godiya irin ta masu wadata da haƙuri kuma irin na talakawa in ya samu sai ya gode wa Allah in bai samu ba kuma ya haƙuri manzon Allah ya haɗa dukkan waɗannan sibobi guda biyu godiya irin ta masu wadata da kuma haƙuri irin na wanda ba samu ba a duk ɓangarorin haƙuri manzan Allah yana da su sallallahu alaihi wasallam yana cikin ɗabi'a da halaye na manzan Allah jarumtaka manzan Allah jarumi ne ana zaune a cikin garin Madina kamar yadda imamul Bukhari ya rawaito sai aka ji ƙara ƙara a cikin gari nan da nan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya fita ya je wani doki na Abu Talha ya fita ya tafi can sahabbai sun fito sai manzo Allah ya ce kar ku damu an gama manzo Allah ya je ya dawo ya je ya dawo bara ibn azib yace idan aka yi aka je jihadi in aka buga aka gwabza aka yaki sai kowa ya ja da baya yace amma manzo Allah yana sai ba ya ja da baya lokacin da aka je yakin hunain aka buga yaki yayi tsanani duk ya ce bayan manzan Allah muka zo muka buya sai aka ji manzan Allah yana cewa annan nabi yula kazib anabnu abdul muttalib manzan Allah ce ni annabi ne ba ƙarya ba ni ne dan abdul muttalib ma'ana idan ma ni ake nema ko wani abu manzan Allah ce to gani manzan Allah ba ya ja da baya saboda jarumtaka to kai ma ana so ka zama jarumi wajen gaskiya jarumi wajen bin Allah jarumi wajen kare mutuncinka da mutuncin ‘yan uwanka da mutuncin addininka kada ka zama rago ko kuma ma'ana wanda zai tsaya sototo ana cin mutuncin addininsa ko ana cin mutuncin iyalanshi ko ana cin mutuncin ‘yan uwanshi manzan Allah jarumi ne baya ja da baya baya guduwa a gurin yaƙi ‘yan uwa kaɗan daga cikin halayen manzan Allah sallallahu alaihi wasallama farin jakada masoyi abin kauna wanda babu kamar shi a in nazaran fil khalqi ta'lam bi annahu ka ahmad lam yunsha wa la huwa yunsha ka duba halitta kamar manzon Allah babu kuma ba ai ba Allah ya hada mu da manzon Allah a Darus Salam Allah ka tashe mu tare da annabawa da Siddikai da salihan bayi ya Allah madaukakin sarki ya Allah ka gabarta mana zulubanmu. ya Allah abinda muka yi kuskure ka yafe mana abinda ya zama daidai ya Allah madaukakin sarki ka ba mu lada wa bi hadzal qadri kifaya walhamdulillahi rabbil alamin wa arju an tansarifu rashidin